قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا sai mala'ika jibrilu ya ce ni ba mutum ba ne ki sani ni ɗan aike ne daga ubangijinki zuwa gare ki domin in ba ki ɗa nagartacce tsarkakakke